na na kuke to ku shigar shi a bayan babu shakka akwai wani yaro daga cikin yaranmu nan darul hadith muna tare da shi na makaranta ina jin ba da jima wannan ba ubangiji Allah masa rasuwa shi sa muna cikin tafsirin ga an masa wanka kuma an gama wankan shi sa za mu dan dakata mintoci kaɗan mu je mu wai sallah mu koma mu ci gaba da tafsiri Allah ya fi masa ubangiji Allah ba iyayensa hakuri domin ma Allah sa mu cika da imani na'am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 su ne alfirkatun najiya su ne ahudu sunnati wal jama'a Allah muna rukunka ka tabbatar da mu ka karfafa mu kan aqidar sunna mu yi rayuwar mu ahlus sunna mutuwa ta kai Allah ka kashe mu ahlus sunna qiyama Allah ka da mu ahlus sunnati wal jama'a bayan babu shakka muna sake jaddada godiya mai yawa ga Allah wanda ya sake kaddara saduwa cikin garana mai albarka sa'annan kuma cikin wata mai albarka watan ramadana yana da kwana daidai goma sha ɗaya ikon allah tafiya kenan shekaran jiya muka fara fa yau ga shi nan muna bayanin ga goma sha ɗaya kaddara in wani ka a shiga ramadana ga sauran ka kwana goma sha biyu ka mutu to yau sauran ka ɗaya kun gane karatu sauran ka ɗaya shi wanga yaron ga da ya cika wato allah ya kaddara masa ramadana kwana goma sha biyu kurin zai to zai yi kuma goni kwana goma sha biyu ne gobe zai cika to ala ayyati halin Allah ka samu cika da imani Allah ka samu cika da imani wallahi in muna bayanin mutuwa ku bar firgita ku jin damuwa abin damuwa ne domin an yi bayani yadda abin zai faru kai zafi to amma ana iya ranar mutuwan kan nan wallahi jin dadin ka kenan duk jadin da baka ji duniya ba ranar mutuwan ka ranar zaka ji shi Allah ya hada maka gobe gaba daya har kai kanka ka ce kai me na saurayi duniya to Allah ya sa duk da mu duka zamu koma lahira ya kasance ranar da zamu fara jin dadin jin dadi kenan ubangiji Allah ka samu ka sa ranar mutuwa mu ranar za bude mana kofar gidan aljanna to bayan da babu shakka ramadan kwana daidai goma sha daya hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama na da shekara hudu. miladiyan annabi isa 2023 muna cikin watan april april na da kwana ɗaya daya biyu ga munan nan masallacinmu na ahlus sunnati wal jama'a jami'u taqwa karkashin makarantarmu mai suna darul hadith don gabatar da darasi na tafsirin alkur'ani Allah babu shakka muna roƙon Allah cikakken ikhlasi duk abin da zai bata muna aikin ubangiji Allah ka shiga tsakaninmu da wannan al'amari ubangiji Allah ka ba mu Allah ka ba mu ikhlasi sa'annan muna roƙon Allah tabbatuwa kan sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka karfafa mu akai mu yi rayuwa akai mu mutu akai mu tashi kiyama ahlus sunna wal jama'a bayan babu shakka suratu hud mu yi karatu har muka kai inda ubangiji Allah ke labarta da manzon Allah gwagwarmayan annabi nuhu da mutanen annabi nuhu an gama jirgin ruwa har ubangiji Allah ya musu bayanin shiga jirgin ruwa wa qala irkabu fiha bismillah majriha wa mursaha wanga shine riwayin Hafs an Asim wanda hasun hakan zai bin sabit sannan kuma mun yi bayani akwai marsaha ko wa mursaha majraha wa mursaha mun dai bayanin qira'atin duka baki daya ubangiji Allah subhanahu wataala an ce alqa'il wa ayin malaman tafsir suka ce alqa'il nuh wa malaman suka ce alqa'il huwa Allah Allah ce da annabi nuh alayhi salatu wassalam irkabu fiha anta wa man ma'aka da kai da wanda suke tare da kai ku shiga cikin wannan jirgin ruwan nan zan yi azaba amma zan tsirar da ku da jirgin ruwa ai ka san Allah ya iya yayi wani abu daban ko amma sai bar kai jirgin ruwa yace su shiga cikin wannan jirgin ruwan nan sai ce in za ku shiga ku shiga da sunan Allah ni na ce ku shiga kuma ni na ba ku damar shiga amma kar ku manta wurin kiran suna na wurin shiga domin ni Allah fa lamari na da ban tsoro ina iya komi kowane lokaci ba abinda kuma ban iya yi kuma abinda na ga dama shi zan yi in nayi kuma ba wanda sai tambaye shi sa ina gaya muku hatta ku da za ku shiga jirgin ruwan nan ni Allah ni na sallama ku ni na kubutar da ku ka ku manta ku ambaci sunana kan na ku shiga bismillahi in kuna son yayi tafiya annabi nuhu ku ce bismillah majaraha kenan mursa kuma Allah ce shi ma bismillah inna rabbi laghafurun rahim lalle shi ubangiji Allah subhanahu wataala gafurun gafurun bai Allah wayanda suka shiga jirgin nan suna da laifuffuka suna da falatat suna da saga'ir suna da zunubai wanda yake bai kai shirka ba Allah ce gafuru ni mai gafara ne na yafe shi sani na sirar da ku kana iya wallahi Allah ya baka wani abu ka tuna da zunuban ka ce eh inda za a bi da zunubi nan gada ba ba bana bi da ba ko ba ka eh, kana kai wani laifi kai kanka ka san kamar laifin da kai yin ga inda ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala zai ikonsa ko a'a zai auna abin da shi bawar o oh, ya fadi ne oh, a wajen an samu matsala kadan ku ba matsala na gyara ka kadan Allah ya ni sa'a gyara shi dan adam wanda ya san Allah wanda ke tunanin Allah kana iya ka samu kanka cikin wani hali kai wani laifi ko wani zunubi Allah ya kiyaye Allah ya fi mu duka wallahi wannan zunubin nan kai kanka in ka tuna da zunubin da wani alherin da kuma Allah ya baka sai ka ce kai da Allah zai yi lissafin zunubin ga wallahi ko ruwa ban sha to shine Allah ya bar ka sani duk da zunuban shigan ku nan ni na sirar da ku zunuban ku ne ke yafewa kuma wallahi ba abin da ke burge Allah ba abin da ke burge Allah kamar lokacin da ka zo neman yafiya ba abin da ke burge Allah Ali bin Abi Talib ya rawaito wani hadisi zai bayani wani hadisi ga sahabbai sai ina jin hadisi ne na hawan wato abin hawa yayi subhanallah subhanallah Allahu akbar Allahu akbar shebar ya hawa abin hawansa da ya abin hawan sai murmushi she wanda suke kallon Ali bin Abi Talib sahabban sa wannan zamani. suka ce min ayi da ita ya Ali Ali me yasa ka dariya ya kake dariya sai ya ce yanda nayi kalmomin ga nayi kuma dariyan haka manzo Allah yayi kalmomin yayi dariya sahabbai ke da duba hatta da su rawaito hadisi yanayin da manzo Allah ya rawaito hadisin nan suna iya su ne su doko wannan yanda shi su yi wannan action nan sannan su rawaito hadisin wannan hadisin ana ce mai musalsal ana ce mai me musalsal bi ma'ana sahabi na iya zai ga maka magana She wani shiru haka mun gane ko sannan shai fara magana in ka tambaye shi lafiya shai ce kaga inda na zauna ne hakan ga haka manzo Allah ya ya ce manzo Allah bai zai wani hadithin nan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya yi alfazin nan subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah ya yi kuma allahu akbar allahu akbar allahu akbar da ya kare sai manzo Allah ya fara wannan addu'an nan sai ya ce da ya yi dariyan shi Allah ya taimake shi suka tambaye shi ali ya muka ga kana azkar kuma kana dariya ya ce yadda kuka ga na yi dariya kuka tambaye ni ga haka manzo Allah yayi dariya yadda kuka tambaye ni haka ni ma na tambaye shi shi ya rasulullah ya kai manzo ya kai subhanallah subhanallah sai kai fashe da dariya kana murmushi ya ce abin da sa murmushi ubangiji ne Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake duk lokacin da bawansa ya ce Allahumma gfirli ya Allah ka yafe ni Ka Allah yafe shi Allah ya dariya ka zunubi kai yi laifi sai ka zo ka ce Allah ya yafe ni sai ce a'a yanzu ya yi laifi fa yi tunanin ba wani ne ya she ni har ya daga hannu yana cewa in fi mai sha Allah ya murkushi ka san wanda Allah subhanahu wa ta'ala bai katar ka da neman gafara ba kai khasararren duniya da lahira duk wanda ke tunawa yana cewa Allahu ighfirli astaghfirullah wa atubu ilai malum ma suka ce a gaya maka Allah na son ka ne wanda bai so bai tunasar da shi istighfari balle ya roki gafara shine ubangiji Allah ke muna bayani shi sai yana daga cikin sunayen da ya ba kanshi ghafur ala wazni fa'ul ya kai ya kawo ya wuce inda gafara ya kai ya saya duk inda kuka san yafiya Allah ya wuce wurin ka ji irin wani yafiyar da Allah ke wani ya kashe Hamza Allah ya kaddara mai ya tuba ya yafe mai ya gama shi da Hamza ya sa aljanna wata ta ciccike cikin hamza ta ga mai kunni ta ga mai hanci Allah ce an yafe miki kuma la ilaha ka Allah ka Allahu akbar Allahu akbar kan tayi wannan duka Allah kan tayi wannan duka Allah ya san ta yi kuma ya bar tayi hamza wannan abin ya ba da dama kuma ta yi ta kare ya yafe ya gama su bi duka sa aljanna don Allah kana da wanda zaka bi koma bayan wanga dan ga shi hannun gama kana yin kamar wani abu ya kore ka kenan kore ya kore ka da yawa sun kokori kun kokori mutane kore suna gaba da su da yawa wani sarki ma an da shi aka aka yi fada da shi aka kwace sarauta aka da sabo to amma Allah shi bai ne ba ruwan shi afala yatubuna ila Allah wa yastaghfirunahu wallahu huwal ghafurur rahim ko ya laifin yake ko ya girman laifin yake in dai ka zo ka ce Allah ya fi Allah ce wallahi ina jira shi sa Allah subhanahu ta'ala ya ajabu min abdi yana mamakin ka ka yi ka kare ka zo kana rukun gafara shi sa duk wanda zai sa maka kaman rukun gafaran kanga, wasanni na ciki karya yake ko so dari kai yi so dari amma ka ta rokon Allah Allah ya nuna maka karshen wannan laifin ka. kun gane karatun ko to shine Allah ce inna rabbi la ghafurur rahim shi ubangiji ghafurun mai jin kai ne rahimun rahimun kajifa jifa zan tambaye ku da wanda za a hallaka da wanda suka siran duk waye su wa wa ya kaddara wa'annan sun hallaka wa ya kaddara wa'annan sun sira to wayannan akwai wani abu da suka yi ma Allah ne akwai wayanda suka siran suna da wani special place ne wurin Allah ya bar suka shirya kan ya bar su shirya ko na da suka yi sa ne bar suka shirya ganin masa sai suka shirya jin kansa ne suka shirya shi ce to ganin ma ne na sirar da ku shi yasa ku sani ni Allah ba wanda ya kamata ku ma shi ne Allah ganin ma ne na mukun nan san kaga wani ni'ima ba wani ka duba kanka baka kai ma ka samu ni'ima ba Allah ne ya kunya ba ku in ba ka ba anya tashi cikin gwa babban wawa ya fi ku kudi wawa ya fi ku kudi ko ga kanan ka iya nema ka iya ka iya tarawa ka iya komi amma wani wawa da ya ka fafafa shi tara kudi shi <laughs> ya fika kudi to Allah ke wannan inna rabbi laghafurur rahim sai Allah ce ne wa hiya tajri bihim fi mawjin to mun karanta wurin na aiko wa hiya tajri bihim fi mawjin tajri bihim malama suka ce jariyus safina gudun jirgin ruwa ko da yaushe ina yake gudu ba kan kan teku yake gudu to amma shi Allah ce tajri bihim fi me fi maujin an ce wanga kalmar ba a taba yin ta ba wanga ne farko yin ta bai yiwuwa a ce jirgin ruwa na tafiya na tafiya ba kan jirgin ruwa ba shi Allah ce wanga ba cikin ruwa ba tajri bihim fi maujin jirgin ruwan nan tana gudu da su fi maujin a cikin wannan igiyar ruwan a cikin kumfan tekun nan an yi ambaliya ne na sama ta sauko na sama ta sauko kasa kuma ya bulbulo ai mu bayani ubangiji Allah ce fa fatahna abwaba sama bima'in munhamir muka bude kofofin sama Allah ya bude kofofin sama ya ce ma ruwan ki sauka sauka kuma na bakin kwarya wa fajjarna al-ardha uyuna sannan ubangiji Allah ce ma kasa bude ke ma idanuwanki ta bude Allah ce duk ruwan da ke cikin kasa ki fito lafiya ce zai yi adan doke ki yi azaba ga kafirai ana wanga fa za ku tambaye kanku ko kuma ni ma zan tambaye ku na wanda suka yi ma annabi nuhu izgilin nan ko wani suna cikin gidajensu ruwan ma farko da ya fara zuwa sun raina wannan ruwan ne mala Allah ya ce fa fata'na abwaba samai bima'in munhamir shi Allah ya ambace shi ma munhamir yana saukowa ne da karfi wa fajjarna al-ardu uyuna muka babbasa kasa muka bar ruwan suka bulbulo oyuna salata ne faltaqal ma'u ala amrin qadir na sama na zuwa sha na kasa kuma malam da na sama da na kasa suka hadu kana jin kap da suka hadu wani malaman tafsiri suka ce ba sararin samaniya ba iska tun sama aka sa ruwa ne kuma ruwan ba da sauki yake yi ba ambaliya ne yana igiya ya yi igiya ya komo ruwan ya husata sosai to wangar ambaliyan da ya abu ya yi ambaliyan na jirgin ruwan annabi nuhu na biyu ciki to ga tambaya nan na kafiran suna ciki ya yi sama da su ya sauka da su ya yi sama ya sauka da su wallahi wallahi mu ji tsoron Allah dabbobi shanu awaki zaki duk wayansu dabbobin ga da su giwa da wane ne duka suna cikin azaba yaran kafiran duka na cikin azaban wanda ka haife su ranar duka na cikin azaban kowa na cikin azaban dan na ku tambaya me yayi zafi shirka yayi zafi hushin Allah ke wallahi ka yi hankali da hushin Allah me dabba ya ya yi wani abu shi sa in hushin Allah ya zo ba kyau waye isa ya tambayi Allah me dabba ya yi ka isa ba ka isa ba amma me ya haifar da واتقوا فتنة لا تصيبن الذين لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب لا أميدا يؤك yahuth da nasara an mai da su Allah tare da Allah Allah ya yi hushi ya ce fafata'na abuwa ba sama'i bima'in mulhamir wa fajjarna al'arda uyuna faltakal ma'u ala amrin kadkudir na fi karfin Yahud na fi karfin nasara na fi karfin wadda na fi karfin ya'uk wanda suka hada ni da su baku da sakayya she ruwa ta musalla kuma ki daya she yau cikin garinku aka nuna wani kato aka ce in an gan shi an ga Allah hankalin ku kwance ku kuna jin ba don manzo Allah kun kare lafiya don dan tambaye ku ai ka ce kai kana kuma shi ko kai ba ruwanka to dabban nan shi da ake yana wurin yana ciki balantana ma ba ku yi shirun ba shawarar suna munafuntar lamarin kuma amma sa'an da muka yi ne wallahi sa'an da muka yi sa'an da muka yi sa'an da muka yi manzo Allah shi ne ba annabin al'umma ga sa'an duka duka kenan shi yasa kaga munafuncin ka ya mutu kana tsayi komi bai same ka ba in ba haka ba da ya baka mamaki shi yasa Allah ya ce da Abu Jahl yayi siya yayi jibin albarka ya cire ya cire hannu yayi shegantaka ya daga hannu ya ce Allahumma in kana hadha هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون الله أكبر الله يا أبو جهل أكون سكي أبند بكينا كم جبال أنا جمع رسول amma ku ku ne tunda muhammadu masoyina karshen ba annabi cika shi ka maki annabawa na cikin ku na kyale ku ban ce muku komai amma mun gamu da kukiya ba duba duk da shi ma da Allah ya wani misali kaɗan arbad bin ya duba manzon Allah ya nemi ya yi ma maza Allah illa da ya koma gida mutane suka ce arbad bin qais ya na labari mun ce ka jaurin muhammadu ka karbo kalmar shahada mu duka mun yadda mu musulunta shi ya ce na tafi kuma na ki karbowa kuma ba zan kara imani da muhammadu ba sai ya ce musu na ransa da allah shi haka shi fidda baka da kwari shi saka ciki shi ce da rabbu muhammad da ubangijin muhammadu na gabana yanzu Na ramaitu hu bisa ni hada yana fadi malam tun bai fita ba shi sama ta yi ansa tana ansa shi wuta ta fito sama ta zo ta kwashe shi da shi da dabbar duka ta kona su aka shiga Allah hankali in an shige Allah ba kwana tashi hankali ne in kaga hankalinka na kwance zuciyarka bai da kyau duk wanda kuka je taba Allah da aka yi na ransa da Allah ne halice ni taba Allah ne aka yi in baka taba jin wani abu zuciyarka da aka ce in an ga wani an ga Allah billahi azim kai munafiki ne na ransa da Allah ba ka fara har gaba Allah da aka nuna wani cikin kasan Ghana shi bai dame ka an nuna wani an ce Allah ba ko baka ce komi ba baka nuna damuwa ba na ransa da ubangiji Allah ne halice ni kai munafiki Allah ne sake zuciya baka da zuciya abuwa fata'na abwab as-sama na hannu. dabbobi da ke tare da mushrikai dabbobi da ke kai kawo kawai suna yawo yawon su ci wurin ci ya ci ya kashi ya sha ya yi kashi ya yi boli ya gama boli in kana wasa da shi ko kan gadon kashe ya yi boli ya yi kashi dabbobi da basu san komi ba saboda mushrikai suka rene su mushrikai ke kansu an gama su da dabbobi duka aka tafiya da su balantana kai kana ciki har ma kana gani abin ma wallahi wai ba fahimci ma me ake ni an ce in an gan shi ne an ya ce an ga Allah sai kaga wawa munafiki na ga magana to da muna roƙon Allah rana daya Allah ya doki irin ga mutanen ga guda ya shiba muna misali mu duka mu duka ya zama aya ba ku gani ba ai Allah ya ce bi azaba ko ya gama mu duka baki amma yayi ma arbad bin qais yayi ma arbad bin qais shi sa Allah kare mu baki da ubangiji Allah kare mu baki daya fa fata'na abwaba samai bima'in munhamir wa fajjarna al-ardha uyuna فالتقى الماء على امر قد wa وحملناه على ذات الواح ودسر الله اكبر Allah ce wanda suka yi imani annabi mu shine jagora hamalnahu suna dewa amma shine ba annabi shi Allah ya dangana da shi ai shi suka yi imani ko ba ka ba sai ce Allah ya ce hamalnahu musu Allah duba kaji ka Allah ya gagara saman ya ce mu muka bude kofofin sama kasan kuma mu muka bari duba sama ya ce fafata na kasa ya ce fajar na nan ga kuma wa hamalna nan ni ne nan ni ne nan ga kuma ni ne wa hamalna shi musa allah subhanahu ta'ala hamalna shi annabi mu da wanda suka yi imani muka dauke su muka tsirar da su ala zati alwahin wa dusur zati alwa alluna katako da kushoshi da shi muka sirar da shi katako da kushoshi shi sanin Allah subhanahu wa ta'ala <laughs> zai sirar da kai yadda ya gada haka zai sirar da kai katako da shi ubangiji Allah ya sirar da shi gashi na ana shan azaba ana shan azaba ana shan azaba malam azaban na zuwa shi annabi nuhu ya gadan sa malam musamman ya ce ma yaron sa ya bunayya ya bunayya ya ce ya bunayya sai annabi nuhu ya ga yaro yace ya kamana, kab ma'ana wala takun ma'al ya bunayya kai dana ya kai dan dana bunayya yaro karami kenan irin yara kanana kanana ba wanda bai tausayi ɗansa to amma sun ce ya kiraye shi bunayya ne bai da annahu duk da cewa ya girma Allah annabi Nuhu ya ce masa ya bunayya don koya kai koya shekarunka yake wallahi iyayenka na tausaya maka suna kallon kama kamar yanzu kake sa famfas ko ba ka annabi nuhu kuma ya ga azabar zuwa ya san yadda Allah ke abinsa ya san wane ne Allah Sheto tausaya ma yaro wa kana fi ma'azilin maluma sun ce ma'azilin ai bi ma'ana ya kebe ne tun dama ya jaji bar baban wasu ka ce a ranar tafiyar ne ya jaji ke bar baban baban da ya ce ya bunayyar ma'ana, na muku bayani jiya ko kuma mun shiga ciki malumin tafsiri suka ce ya Allah zai ce da ahalinka da wanda suka yi imani su kurun za zaka dauki she kuma ya je yana kiran ɗan. yanzu ya san yaron kafiri ne ko bai sani ba babu shakka bai san yaron kafiri ba ne. domin inda annabi nuhu ya san yaron nan kafiri ne ya kuma ce ma yaron na irka ma'ana wa ya saba ba abin da sani kuma ce muku kuma lalle annabi nuhu bai san yaron kafiri ba ita matan na ya san kafira ce ko bai sani ba ya kira ta ko bai kira ta ba da ya san kafira ne bai kira ta ba shi ya kira wanda bai san shi ne kafiri shi ce irkan ma'ana to ya ga yana sai ai ka gaba kamar mutum ne kullun kada shi kuna tafiya kuna komi tare shi ranan da magana zai fito fili ka san kai da shi da ka baude shi ka ga yan ka yana cikinsu misali bayan Allah zan ba ku misali don ku gani maganar kotu ya tashi kullum ana yi ana zuwa kotu ana komowa ana zuwa kotu ana koma to ranar da shi aka ce to yanzu rana kaza on the 30th of September kowa ya kawo shaidu shi wanda ke mara masa baya kai kuma ka san ga shaidan ka kai da shi da kuka kai kotun ma kai mukaddara ma kai kai kai shi mota kuka yi breakfast kuka hau mota kuka kai kotu kuna sauka kana jira a shiga kotu ana shiga bayan Allah shi ga bangaren ka ga bangaren yan adawa she ya zame ya fita wulka she je shiga cikinsu shi kana ta shi malin lafiya ba na zo kai shi ne ita a ainihin ke kai baka sani ba to abinda annabi dan annabi nuhu ma annabi nuhu ke munafuki ne ko ba munafuki ba to akwai waɗansu cikin mu Allah kiyaye halin su kenan Allah kiyam da irin ka zama mutane haka irin wanga mutum baka hankali ba ka iya ran zai bitirin ka hata ta kana isa baka ya bi ka sannu a hankali har ranar da kake neman shi shi fita bayan ka shi sa da annabi nuhu ya yi haka ana shiga ana shiga sai fi ma'azali shi ga yaron nan na ta wancan bangare. shi ya juya ce ya bunayyar kab ma'ana da na zo ka hau na ga kana sai cikinsu. su wala takum ma'al kafirin wayannan kafirai ne fa kaga kullun na maka bayani arna ne ba daidai bane sai wurin nan malam annabi nuhu ya sha mamakin da bai taba sha cikin rayuwar shi ba malam umar wani mamaki ne أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت آوي إلى جبل يعصمني من الماء قال عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود نعم. وقيل بعدا للقوم الظالمين نعم بارك الله فيك الله أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال سأوي إلى جبل ديار بابن يتشي مسا يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين ونادى نوح ابنه سيكرا يارون سا يتشي يارون يهو تاردسو شكرا مالا شي يارون يتشي مسا نعم سأوي إلى جبل مالا قابا بنصابو yara masu masu masu saba ma iyayensu masu yi ma iyayensu fito na fito Allah kiyaye to shoga shoga kafiri ne kafiri ne malam ce ce ma baban to the surprise of Noah to his surprise abinda bai tunanin ma ya ji ba she ya ce masa qala sa'awi ila jabali ya'simuni min al-ma sa'asiru al-taj'u sai ya ce ma baba baba baban na shi da fa shi ce baba kai dai kyale ni ni ba zan je ko ina ba baba ya ce lafiya ya ce ai wanga ina cikin su kuma sa'awi ila jabalin yasimuni minan na naga baba kullun na maka magana baka understand na na maka magana baka ganewa ruwan da ce ya zo ga sa'awi ila jabalin yasimuni minan ma ga mu da dusa ga mountain nan ga mountain kaza ga mountain kaza in ruwan zai dame ni sa asiru wa altaji'u zan taka in taka in je in fake in hau kan kokoluwan dutsen nan ruwan ya kare na sauko kai jirgi jirgi kasa ni ban fita kai bi ka tafi annabi nuna ma yaro ah kana cikin su ya ce ina cikin su la ta kun mali kafin ya ce ina cikin su ba baka sani ba ne ba baka kula baka kula ba ina cikin su ila jabalin yasimuni min ma sa'awi ila jabal sai ya ce ma baban zan je in fake ma wannan dutsen da in na kai kan dusen ne zuba ba kana ta magana kana ce da mutane kamar ruwa ya zo tufana da ya zo da ya nusar da mutane manyan dutsen ga tufana ya kai wurin sa'awi ila jabal yi wa altaje in ta hau in je in fake in saya na siya wurin nan wayan ga mutane ga mu baba muna tare da su to duk da kai baka tare da su muna tare da su shi kenan shi baban ya duba shi ce dalle yaro ya san wurin gudu bai san wurin boyo ba eh, yaro ya san wurin gudu ba bai san boyo ba you can ya ce ba bai sani ba with this tufan ga sai ce masa ne ya asimuni min alma ya ce ya asimuni min alma in na kai sama ko koluwan dutsen na on top na je nan sai a wurin nan ya asimuni min alma ni min algharq ya kame ya tsirar da ni game da wannan nutsewar nan ya ce baban garin ba wani ruwa ma ruwa na ruwa ya taba kaiwa ko wurin teburin da ruwa ya taba kaiwa ballen tana ya ce kyale kurin baba dan haurin nan ya asimu ni min ma. baban ya duba shi ya ce kai Allah wadar mutum ya jahilci lamarin Allah sai ya ce masa ne قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم yace al'amarin Allah kaman bature you can run but you can never hide you can run you can choose to run you can run all over the place but there is no hiding place for you lamarin Allah lamarin Allah <laughs> al'amarin Allah ya so she wai kai kana da wurin boyo akwai wanda zai boye ka <laughs> America na da na da take Amerikawa suna da take suka ce duba duba you can run ka ka gudu ka bi california ka bi ka bi ka bi ka bi you cannot hide baka boy sun ka baka ba ke keno. to ina ga Allah ina ga Allah ba ke yace kun ya kuyi gudu amma ba boyo to shine wanga wa Allah dan annabi nu'u yaron ba annabi jinin ba annabi susun ba annabi bai san labar Allah قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم sai annabi nuhu yace to shikenan barin ga maka la asima al yawm ay la makan yultaja ilayhi fa ba wani bigire ba wani bigire ba wani abu ko bigire da zai iya tsare ka game da al'amarin Allah ba shi yace yaro nan na son ka gane in azaban Allah ya zo al'amarin Allah ya zo in Allah zai kama ka ba boyo ba abin da zai iya boye ka ba kariya ba abin da zai iya kare ka ba yadda za ka yi ka fake ma Allah in dai Allah ne shiri ne illa marrahim shi wanda shi Allah ya sirar da shi in Allah bai sirar da kai da in Allah ba shi dai sirar da kai ba ba ka iya Allah ya bi ka wani ya kama ka in Allah na zuwa maka wani ya tare ka a bai yi baka sani ba ne in Allah ya sa maka ido ka kare naka nan ga mu dan adam ana iya wani ya bi ka ko shi ne ya ce zo misali ka bi kaninka da gudu za ka buga shi ka fi shi karfi shi sheka da gudu mala shi zai sai kusa da babanka ka iya kai da kanka da ka bullo ka haka ka gan shi to ka gani wato ya samu ya samu mafaka ce ko kuma in kai in irin akwai su wawaye she zo ya kwangware shi wurin baban to wannan nan shiga kabarin ka kenan kai <laughs> eh baban ka automatically ya ce shi ka buga ko ko dai ko kuma sanin ah, mu amma wannan ta in kai wasa kanin ka je wurin baban ka ka taba shi rana an gwada maka ran da aka kawo manka gidan <laughs> la عاصم اليوم من أمر الله illa man rahim man rahim allah sai wanda Allah ya sirar da shi shi wanda Allah ya rubuta sunan shi ya sira amma in al'amarin Allah ya zo banda Allah ba wani la asbal yawm min amri Allah illa man ra'im shi sa annabi nu na fama yanzu zunna muku bayanin ga yana fama fa annabi nu na cikin jirgin ruwa kuma ruwan na zuwa kadan ruwan na zuwa yana zuwa yana zuwa faron abin kenan yana mai magana wallahi duba yana try as much as possible ya convincing shi shi dai ba barko bar ga zo ka hau ya so daga baya in akwai magana ma mu yi kan annabi nuhu ya da baki ya ce zai wani magana mallan shega igiyar ruwan ya zo sai ne wa hala humal mawuj ya zo shi shiga tsakanin shi da annabi yi haka fakana ne fakana min al Da ruwan ya doke shega ma da kafirin sha'ab ya tafi da su magana da kai ya kai annabi mun mamaki na cikin da nan ga ya kai kafiri ne ne ni ban taba tsura ba kuwa ban taba ganewa ba hala bainahum al-mawj fa kana min al-mughraqin hala bainahum al-mawj she wannan kumfan tekun igiyar ruwa ya shiga tsakanin annabi ruhu da dan ya dauke shi da almala'u da suke izgili da manyan da suke izgilin nan dukkan su annabi Nuhu na cikin jirgin ruwan su ga sunan ruwan na daukan su yayi sama da su yayi kasa da su wallahi ba lokacin da Allah ke sama ba annabi jin dadi da kwanci hankali kamar ranan da Allah zai halaka da kafirai annabi na kallo ai dama fada rabbahu anni maghlubun fantasir ya ya kira Allah ya ce ya Allah maghlubun an rinjaye ni sun fi ni karfi suke da gari suke da abin hawa suke da manya suke da yara suke da kaza maglubuna an rinjayi ne an fi ni karfi ci sannan sun ku gane duk lokacin da ake da'awan sunna su yan a ko mushrikan suna da karfi kun gane karatun ko amma ku kuna auna nasara da kar wanda ke da wani karfi shike da nasara a ba aka bane shi sa Allah ya gaya muna mu da wannan jarabtan da ya zo muna la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad kaka bar mota da masayi da shigansu da fitansu da kai kawansu ya rudar da kai haka rena addinin da kake kai akwai wasu alun sunna kuwa in suka ga duniyan wa'ansu ce su rena tafiyan sunna ko ne akwai wanda suke rena tafiyan sunna har wani ya duba da wani ya duba wani mushrikai ko ya duba christian ce ce wallahi mu dai mu yi baya kai me Allah da manzo Allah kai kai baya me <laughs> Allah gudar naka kai lalace da na da shanun daji ya ga na gida an sa mai igiya kai mai Allah mai manzo Allah mai kur'an kai kai kai baya la ba kai baya ba Allah ya girmama ka ya mutunta ka kai ne baka san mutuncin da Allah ya maka ba Allah ya wadar wanda bai san kima abinda Allah ya masa ba shikenan malam sai annabi nuhu na kallon su wayannan kafiran nan Allah ya kake su gaba daya ubangiji Allah ya nusar da su gaba da su da arzikin su da dabbobin su duk Allah ya nusar da su kuma Allah zai fa lamar Allah na da ban mamaki ba ruwan Allah kowa ke tare da kai ke sa ina so in gaya muku kai dai kullum ka ta shiga cikin su ka ta shiga cikin su ranan da wani abu zai zo haka Allah zai gama kai da su eh wa man yatawallahu minkum fa innahu minhu ita bi ita bi ai su karuna da suwaye da suka hallaka gaba ki daya wai suna tare da annabi musa fa amma lamarin fir'auna ya fi burge su lamarin fir'auna ya fi burge su ce sa fir'auna ka ji duk maitinin sun ga duk maitin fir'auna ga fa shi da ubangiji allah ya bar annabi musa ya sallake annabi musa na saye allah ya ce juya kai kallo juya kai kallo malam shi juya yana saye ya doki sandan zai tiki tekun allah ce a'a watruki al-bahra lafiya innahum jundun mugurakun bar tekun haka yadda yake ba sandan ka rarrabe tekun ba fir'auna yi kallo ya na zana sunan shi ya sha ruwa <laughs> ya sha ruwa kowa ya sha shi ga shi na mala aka sha ruwa da kyau mala su annabi nuhu na ciki suna jin kuwa masu kuwa na kuwa masu ga da fama ya zai mala haka ya kwashe su iya Allah da su ina ya kai su Allah da ke saman shukurin ya sani lafiya me kawon ga shirka tara Allah da wani bar na gaya muku jan hankali ne da ku ya bala'in mai kishi yake dan adam mai kishi ya bala'in sai ki sauki ne ai kun san mai kishi ko kun san da kayan kana wani kana da kishi don Allah in aka in kishin kai motsa lafiya ne ana tarewa lafiya kishin Allah ya tashi shi gama su da ruwa yace ce to ga ruwa na sa ku cikin ruwa yanzu abin nan ni Allah muke so ne da ya uka da nasara ku kira wasu su fi da ku cikin ruwa ai magana ya kai ba kun ce wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra kun ce yaghutha da wad da suwa sune allolin ku ko to yanzu ga ni Allah ina kama ku ku kira wasu su zo magana ya kai wa hala bainahum al-mawj fakana min al-mughraqin to shi Allah da suka sha azaba azaba tai azaba azaba tai azaba to malam musami Allah yi wa qila ya ardu bla'i Allahu akbar Allahu akbar Allah ce wa qila sai ubangiji Allah subhanahu wataala bai ce Wakala ya ardu bla'i ma'aki ba sai ce wa qila yayi shi mabni mabni sannan kuma yayi istikna an dhikri lafz jalal ai ka san da ya kamata ko magana yadda dai zo kamar namu shi mu ce qala Allah ya ce ya ardu ima aiki wa ya sama'u Allah bai wanda ba sam she ya boye sunan Allah bai kawo ba yace wakila mabni lil makina lil majhul sannan kuma ya ardu ima aiki Allahu akbar ya kuma kira kasa ya ardu ya ke kasa tana hankali tana ji ne wa ya sama'u ya ce sama ita ma tana da kunnuwa da take ji maluma sun ce da malumar luka suka saya kan ayoyin ga kurun suna fidda ma'anoni na ma'anin baje sun fidda fa'idodi daidai arba'in da Allah subhanahu wata'ala ya ce waƙila ya ardubla bla'i an zikri lafzil jalala وجاء بصيغه المبني للمه للمفعول سنة سيمي سيما المسكت لأن العقول لن تذهب إلى غيره إيكو الله كاغا دع الله يتي وقيل يا أرض بلعي ماءك وقيل من من القائل تو amma akwai لك تشنك ce maka kaman ukila ta'am an ci ya kamata ka gane wace abinci muhammadu ko zaidu ko sannan aka ce kuma buniyal bina wanga gidan ga an gina shi ka ce gidan ga ya yi kyau don Allah cikin contractors sun kuma shi na waye gina ko ai gidan ga an gina gidan waye gina gidan an ci abincin shi waye ci abincin an tambaya a gadi ta zan tambaye ku in aka ce waƙila ya ardu bla'i ma'aki sai aka ce ya ardu ya ke ƙasa ibla'i ma ake ki haɗe tsotse ruwanki she ka ce waye fadi waye fadi she sa tun da an san Allah ne hankali bai zuwa ga wani shi Allah she sa da kawo wakila amma an ci abinci an sha an canye shi ana nema a gane amma wanga ya ardu bula'i ma ake wa ya sama'u akli'i ba gudde isai fadi shewa استغنى عن ذكر الله الجلال لأن العقول لا تذهب إلى غيره bai kawo sunan Allah ba domin ya san shi Allah da kan shi ya san ka isa ka doki ka dangana mu wani ba don da aka ce ya ardu bla'i ma aiki ka ga ce to ne ko abdullati wane mutu faɗi ka ga ga yanda stroke zai kama bakinka shi yasa ya ardu bla'i ma'aki domin an ce ya muhammad wani ya kira ya yaqub wani ya kira wa ke kira shi ka ji a ai alhaji ke kira alhaji adamu ke kira ai sani ya kira wanga ya mani mani wa ya kira wa ya kira Allah ko ba ka da hankali ka san Allah shi sallah ce wa qila ya ardu bla'i ma'aki Allahu akbar ruwan yanzu ruwan ta yi raga-raga da su ta gama da kafirai ta gama da arna to yanzu ruwan malam na nan kuma duniya tana nan tana kai kawo ta gama da su ta yi ta dirki ta canja wannan ta canja wannan duwa ta motsa su ta motsa su har su kai shuru kuma ba cikin teku suka fito ba wanga ya fito sama wanga ya fito kasa ruwan na nan kakakakaka an gama da su tun da an gama da su ya kamata ruwan ya zai da ruwa ya zai da ruwa ta wurin ne malam musa shi Allah ya ce me wa qila ya ardu bla'i ma daga wurin ne shi Allah ya ce ya ardu ya ke kasa ya ke doron kasa me ya ce mata ta yi ibla'i ma'aki ibla'i ma'aki duk ruwan da na bari ya bari duk ruwan da na ce ki bari ya fito ibla'i ki hadiye shi ta hadiye Allah hadiye ruwan ni na ce ki fito yanzu kuma na ce ki hadiye ibla ima ake sai ta hadiye kakab shi yasa ya kuma ka Allah ya gagara wai kuma wani tafsiri suka ce da Allah ya ce mata wa qila ya ardu bla'i ma aki tunda ya ce ma aki ai da ya ce wa fajjarna al-arda uyuna sai muka bar kasa ya bulbulo da ruwa shi Allah ya ce hadiye ruwanki ga tambaya nan ta ya ta hadiye wani ruwan da ba ruwanta ba sai sa ba ruwan da ya shiga kasa shi wanda ruwan ya fito wanda ya fito shi ya koma to na sama fa wa ya sama sama'u aqli'i ce ya sama'u sama kuma sai ubangiji Allah subhanahu wataala ya ce aqli'i ki kame maluma suka ce kai ba zallan kamewa ba ta do duk ruwan da ke duk ruwan da ta sauko ta kamo shi wato sun rabu ne na kasa ya kasa na sama kuma koma wuri ya bushe aka yi kaman ba ruwan ba wanga shi a nuna wani wai in an game shi ya kama da Allah kai ka san rena Allah mai girman Allah kuma wai suna karanta Qur'ani suna karanta Kur'ani. Wakilai ya aure bule a aiki ya aiki waya sama u aqlaci aiki ma na ta wakafi an irsa in ma. Ki ka bi ki ka bi ki ce sauƙan ya yi. wanda suka motsa kishina na gama da su. kun cika mini aiki yayi yayi sama ta cika aiki kasa ta cika aiki amma kai ana tara Allah don kana jinjina ma mustawra wannan sama da kasa sun cika ma Allah aiki amma ku ba ku kishin Allah ba kishin Allah kisa nake gaya muku wallahi mushriki bai kubuta wallahi kuma Allah ya ba mu misalan da bai kamata mu entertain mushrikai ba domin mu da kanmu da ni da kai duka kaga ina zaune ga ni ban so amin kishiya kai ma baka ne to ni da kai ba mu so ya Allah ku muke so a yadda da na Allah ka san wanga shi ake cewa me babban zalunci abinda kai wanda Allah ya halici baka so a maka amma ka ce ai mahalicinka kai babban azwali kai babban azwali ke babban azwali ba ce ke babban azwali ba ce to Allah shirya da mu duka baki daya wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli kai wani musamman kare wa ghidha al-ma wa ghidha al-ma ay dhahaba al-ma fi batn al-ard ghidha naqasa wa dhahaba malan gabar kaji shar ba wani mashin ba wai kamar ruwa ya ci kauri a ja kawo mashin a sha'a Allah ce ruwa kasa shanye ta shanye ya kare wai su malin masu ce shi ruwan da ya fito daga saman ya sauko wa'ansu suka ce suka ce duk teku na teku nan da ka gani ga to da Allah ce ya sama wa aqli'i shikenan shawon ya biya zama Atlantic Ocean wai zama Indian Ocean Arabian Ocean Ocean Ocean suka je suka hadure to amma mu ko mun ta an tabbatar muna da cewa ranar da ubangiji Allah halitta ya halitta ne ya halitta teku nan duka baki daya sai dai a ce in an ce bayan tufana wa'ansu ruwan sun karu ko tekunan sun karu wannan lamani'a domin Allahu ya ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala yace wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina shece ne wa yakhluqu ma la ta'lamun domin halitta Allah ba wai don yayi an gama halitta shikenan ba ya kama halitta kenan har tashin kiyama eh yasan kana wasa yayi kaga mutum fa mutum zai haifu ya haifu wani abu daban cikin sa. kuna ga ganin wani haifuwa da ake yi ko ce ni kaza na haifi kaza zai Allah ya ga dama ka haifo mutum shi nan mutum amma bundin sa na kare a sa mai bundin kare ko bayan sanadi Allah ya yi wanda ce sa ubangiji Allah bai gama halittan ba ya gama halittan kenan suka ce ai dhahaba fi batn al-ard wa naqasa wa daha wa qida ma wa qida ma malan shikenan su annabi Nuhu suna ji suna cikin bai yiwa da Allah zan tambaye ku sun ji abin da ke tafiya ko su ji ba sun ji domin in ba su ji ba they will not feel what Allah has done for them hmm. in ba su ji ba yana su gane abin da Allah musu shi sun ji kuma da maurin gamu in Allah zai azaba yana bari muminai su ga yadda kafirai za su kare eh, eh shi sa su wa'anga a da ubangiji Allah ke muna bayani ashabu sabt mu yi bayani da muka kai suratul araf masu kama kifi ranar asabar aka hana su kama kifi ranar asabar she muminan alus sunna suka yi bariya suka bambanta tsakanin su da su ko da azaban ya sauko aka mai da su birori ko ko birrai sannan aka mai da su kuma aladu sannan aka mai da su ga aladu da birrai ko ba ka ba to shi aka mai da su aka kare she wa'anda su suka yi imani da allah ba su kama kifi da suka ji shiru suna jin wani murya daban muryan aladu ya yawa da muryan birori shai suka bude bariya suka shiga da suka shiga ga jama'an su duka baki dai sun zama birrai da me da aladu abin da ke da ban mamaki mutum na yana saifa shi daga biri uku ko fudu sun sun siya gaban shi lafiya shi ce a ba wani ke gaba ce eh, haka ne ba wance ke gama ce eh, ni ne oh, ai mun ga muku ku bar kamu kifi a sabar shi ka ga gabiri na kuka ai mun ce muku ku bar kamu kifi a sabar ko baka ki auka kama haka ne gaskiya ne mun gani sannan ubangiji Allah bar suka mutu gaba da ya shi ne wulakanta su fa saufa ta'lamuna man ya'tihi adhabun yukhzihi shi sa wani ya tambaya to an ce sun gani azaban da zai wulakantar da su barin gaya maka wallahi Allah kiyaye in ruwa zai wulakanta ka ruwa yana bar kai kankani ne in ya dauke ka yayi sama da kai she ya bari kana ji kaman kana neman wurin kamawa bai kamuwa kana neman takawa bai takuwa kana neman sama bai sama malam haka yake yi da kai zai raga-raga da kai baka da inda zaka kana kallo kana kallon dawonka dawonka na kallo Allah ya wulakanta su ya guda ma juna sannan Allah ya tafiyar da su to yanzu abin tambaya da ku ni ku za ku tambaya ni dai ba ku tambaya ni na tambaya ni ko zan tambaye malam Musa to na jirgin ruwa wa qudiya al-amr wa qudiya al-amr da ubangiji Allah ya yi wannan al'amarin qudiya al'amr ya zantar da al'amari dama al'amarin Allah shi zantaccen al'amari ne bai yiwa a ce bai yi ba da aka gama na jirgin ruwan wastawat alal judi akwai wani dutse wani gari cikin kasan sham an ce wastawat alal judi shai su annabi suna kaiwa shai dutse ya je sai kan judi da suka yi bismillah shai saya yanzu suna sai ciki ana tunanin ya me ke faruwa waje me ke faruwa waje amma gaba ne aka sha Allah ce ma annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na'am me Allah ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na'am wa qila bu'dan lil qaumi adh-dhalimin bu'dan wa halaka halaka da azaba da tsinuwa da tashi hankali da bala'i alal qaumi zalimin akan zalimai Allah ya halaka da su duka baki daya da ubangiji subhanahu wataala ya halaka da su qila bu'dan lil qaumi adh-dhalimin to shi kenan yanzu bayan Allah abin da ke tafiye da mu shine me ke tafiya waje me ke tafiya waje an gama da su sam an ce annabi nuhu ya aika eh, an ce ya aika <laughs> cikin isra'iliya sun ce an aiki an kaka ya ki komowa mm, shi da ya je shi ya je iske ga wansu ga waki shi ya je kurin ya sa kai shi ya ki komowa shaka ya ki tantabara shi ya je komo wanga duka isra'iliya ne wai shi sa an kaka shi shi Allah ya sa mai tsoro saboda ya yi kinji amma tantabara to amma shi tantabara shi tantabara shi ya je ne shi ya je kuma shi sa shi kuma shi ka gan shi ko da shi cikin gida ana ji da shi ba a bashi wanga duka isra'iliyat mu qur'ani bai fadi ba manzon Allah kuma bai bai bayani ba inda manzon Allah da Allah suka aje mu muke ne shikenan shi Allah ya ce annabi nuhu an kare bude yana budewa shega malam wuri ya yi sab sab malam ba kowa zan gaya muku na kuji kan ya bude kofan nan halittar da ake ce ma mutum ba wani duniya shi wanda suke cikin jirgin wani ya kare to ga tambaya nan zan tambaye ku Allahu akbar da wanda suke cikin jirgin ruwa da wanda suke wajen su suka fiyawa wayanda suke cikin jirgin ruwan kadan wanda suke cikin jirgin ruwan da wanda suke waje cikin ruwa wa ya fi yawa ta sa wurin azaba Allah na akwai ruwan Allah da yawa wurin imani akwai Allah akwai ruwan Allah da yawa kai kankanin nan sun ishi Allah kai ne da yake dama kai dan zuwari ne shekana cewa sabin tatun nan duka manzo Allah ya ce duka duka ne Maza Allah ce wasa taftariqu hadhihi al-umma ala 73 firqa kulluha fi an-nar illa wahida Maza Allah ce al'umma na ta rabu kashi daidai 73 72 duk wuta ne tunda ya ce wuta ne wuta ne ya ce duka duka ne ko da ba ku yadda ba duka ne in ba ku yadda ba ku ta bin transformer tun na edu har na kuma shi har na cika babu tunda ya ce duka ne duka ne za wai wai wai 73 shi yasa zan tambaye ku zan tambaye ku za mu yi wani analysis kadan wai da ke cikin jirgin wannan ai kadan ne na wajen nan sun fi yawa ko su fi yawa na san sun yi su musu times thousand ko ba ka ba don Allah da kansa ya ce wa ma amana mahu illa qalil shi yasa yanzu an sirar da kadan aka aka mai aka halakar da me yawan kwallace Allah ni Allah ku na tsine muku shi manzo Allah ya zo ya ce muna kaman al'ummarsa sun kasu kashi daidai saba'in da uku saba'in da biyu wuta guda aljanna yana da mamaki da yake ku zukaye ne ba ku tunane ko ba ku fanci sunna ba in ma kun fanci ayoyin kuna munafuntan Allah gashi Allah ya gaya maka muta an yi da'awa 950 years wanda suka yi imani ba su wuce 100 ba wanda suke na wurin over thousands nan aka bar ka sha ruwa wayan ga aka bar su she kana cewa 72 duka duka duka maza Allah ya fadi duka duk wanda bai mai ba ka iya kaje ka bai da gotan gidan ku swimming pool kai wanka ciki Allahu akbar kai wanka ciki duka kai kana ya kai abu ma ka ce nayi ko ba ka malam abin ga ya ce nayi nawa ne ko ba wanda sai tambayin balantana Allah malam ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي نعم. وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعذك أن تكون من الجاهلين قال رب إني بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وبركات عليك وعلى أمم من أمما معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قوم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 ina yaron yake shi yasa yanzu annabi nuhu da Allah da su tattauna kan dan annabi nuhu gobe za mu ji jawabin da Allah zai bashi kan dan shi za ka gani dangantaka na da amfani wurin addini ko bai da amfani za ka san wurin al'amarin Allah ya Allah ke al'amarin sa ubangiji Allah muke rukukiya mu da shirka da mushrikai ubangiji Allah ya tabbatar da mu akan tauhidi ya gama mu kuma da al'umman tauhidi Allah ya sa mu tashi cikin al'umman tauhidi Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina